ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما حقيقه mun yi wa annabi adam alaihi salatu wasalam wasiya da kar ya ci daga wannan bishiyar mun hana shi yin hakan kuma mun bayyana masa sakamakon hakan amma sai ya manta da wasiyar ya ci daga bishiyar bai yi haƙurin barinta ba kuma ba mu ga ƙarfin azamar kiyaye abin da muka yi masa wasiya da shi daga wurinsa ba